وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwamnati da ke yanci garin bauchi a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a biyu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi kowane ya rubuto yana tambaya game da eh, ɗalibin da ya je wani gari yana karatu cewa zai iya yin ƙasaru har ya bar wannan garin eh, wasu daga cikin malamai na san kamar sheikh muhammad eh, salih ibn uthamin yana da fatawar cewa matukar dai ba ya je da zama ba matukar dai a matsayin ɗalibi ya je wata bukata ce ta neman ilimi a wurinsa yana ganin ya halatta ya kasaru amma kuma yana wajabta masa halarta sallar jami'i yana cewa wajibi ne a kansa ya halarci sallar jami'i yayin da kuma zai halarci sallar jami'i to kaga dole ya cika sallah domin mazauna ne za su ja shi sallah idan suka ja suka cika sallah shi kuma yana bayan su dole ya cika sallah to wannan shine fatawar sheikh muhammad salih ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala ah, yana ganin idan sallah ta kubuce masa zai sallace ta shi zai iya yin kasaru amma idan ba sallar jam'i ce ta kubuce masa ba ba shi kadai ne zai yi sallar ba to wajibi ya bi sallah ya abin nan ah, ya bi jam'i kuma ya cika shi sallah amma wasu daga cikin malamai suna ganin ah, matukar dai zai dauki shekaru ko zai yi shekara ko zai ɗauki shekaru a wannan guri to ya kamata ya cika shi sallarsa ya zama hukuncinsa hukuncin mazaunin gari saboda ka zai cika sallarsa to ina ganin cika shi sallar zai fi zama ahwat zai fi zama ya fi ihtiyati maimakon ya yi kasaru alhalin kuma cika shi sallar shi ne wajibi a hakkinsa uh, wannan shi kuma yana tambaya akan cewa a cikin alkur'ani Allah ya ce matan annabi iyayen muminai ne a wani gurin kuma Allah ya ce annabi ba uban kowa ba ne a cikinku to waya zai hada tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu ayoyin guda biyu ba wani cin karo na farko dai dukansu maganar Allah ce annabi aula bil mu'minina bi anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wannan maganar Allah ce sannan ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wannan ma aya alqur'ani ce maganar Allah ce maganar Allah kuma babu sabani a cikin su ce walau kana min la ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira saboda maganar Allah babu wani sabani a cikin ta cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewar da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba uban ɗaya ne daga cikin ku ba abinda ake nufi bai haifi ɗaya daga cikin ku ba babu wani daga cikin sahabbai wanda yake annabi mahaifinsa ne shi ya haife shi babu ballantana kuma waɗanda za su zo cikin bayan abin nan wannan haihuwa a wato ubantaka ta haihuwa ake magana wancan kuma da aka ce wa azwajuhu ummahatuhum matansa iyayensu ne iyayen mumine ne ba ana nufin su suka haife su ba kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka ce in illa illallati waladnahun ba wai ana nufin su suka tsuguna suka haife ku ba wannan bilbadaha ba sai an ba bayani ba kasan ba haka ake nufi ba ce iyayen mumine ne ana nufin matsayinsu yadda ake bukatar ka girma mahaifiyarka ka yi mata biyayya ka kula da haƙƙinta to su ma haka haƙƙinsu yake a kanka fitazimi wal mabarra wa hurmatin nikah kamar yadda haramun ne ka mutum ya auri mahaifiyarsa haka nan haramun ne wani mumini ya auri matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari sauraka wannan shine wato fuskar kwatanta su da iyaye din amma ba yana nufin su suka haife su ba ah, shi yasa ba a cewa ah, ba za a aure 'ya'yansu ba mummine suna auren 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama sai na usman ya auri 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama har guda biyu ɗaya bayan ɗaya kaga da ana nufin daidai suke da uwa wacce ta haifi mutum kaga zai zama dan uwansa ne dan uwansa ne ba zai aure yar uwarsa ba to amma da yake ba hakan ake nufi ba sai ya halatta ga muminai su auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam mata kuma sun yi haka din saboda haka ce wa azwaju ummahatuhum a qira'ar abdullahi dan mas'ud da ubay ibn ka'ab a cikin mushafinsa suna karanta ayar annabiyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum akwai karin wa huwa abun lahum karshen ayar wa huwa abun lahum to duk da wannan duk da kasancewar wannan bata zama qira'a ce mutawatira ba qira'a ce shadda bata daga cikin alqur'ani to amma alal akalla tana nuna maka fahimtar da su sahabbai suka yi wa ayar cewa yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke iyaye ga mu'minai wajen a girmama su a kula da haƙƙin su haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake uba ga mu'minai da za a girmama shi a kiyaye sa. wannan sun fahimci haka akalla akalla daga wannan kira'o'i guda biyu na Ubay ibn Ka'ab da kuma Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhuma a wajen tafsirin fadar Allah subhanahu wataala lokacin da annabi lut alaihi salam yake gaya wa mutanensa ha'ula'i banati hunna atharu lakum ga ƴaƴanan mata su ne suka fi muku tsarki ah, mujahid ibn jabir rahimahullahu ta'ala yake cewa ba yana nufin ‘ya'yansa da ya haifa ba ba yana nufin ‘ya'yansa da ya haifa ba yana nufin nisa ummatihi wa inda ma'ara da nisa ummatihi ya nufin matan al'ummarsa li'anna kulla nabiyyin abun li'ummati kowane annabi uba yake ga al'ummarsa saboda haka yana cewa waɗannan mata da suke cikin gari 'ya'yanku mata 'ya'yana ne ku je ku aure su saboda haka babu wani eh, ishkali tsakanin kore kasancewar annabi uba da kuma tabbatar da cewa matan annabi iyaye ne ga muminai wanda yana cewa zai iya istighfari ya halatta mutum ya yi istighfari sau dubu don allah ya biya masa bukatarsa kuma akwai magabatan da suke yin haka ah, kuma yana neman ƙarin bayani ah, game da istighfari Eh, yau sannan kuma yake cewa shi ruwan zanzam aka ce waraka ne ga dukkan ga duk abin da aka sha don shi shin akwai adadi ne game da hakan da ko kuma lokaci ko yin wata addu'a da za a sha in za a sha to tambayarsa ta farko ya halatta mutum ya istighfari iya iya karfinsa iya iya bato bai da wani adadi tsayayye akwai azkar waɗanda aka yi musu adadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam musu adadi kamar zikirin bayan sallah misali subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da mutum yake 33 wani an musu adadi ko mutum ya goma ko 25 ko 33 kamar yadda ya zo a cikin ruwaya to abinda aka yi masa adadi aka ce ana yin sa sau kaza to sai ka takaita akan wannan adadi amma abin abinda yake bude zikirul mutlaq ana ce masa al'azkarul mutlaqa waɗanda suke a sake babu kaidi babu wani da baibayi to nan ko mutum nawa yayi babu wani babu wani abu akan wannan akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ladan wanda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir cewa duk mutumin da ya faɗi wannan sau ɗari to za a rubuta masa lada ɗari a kankare masa laifuka ɗari sannan kuma zai zama masa hirzi wato tsari idan da safe ya faɗa har zuwa yamma idan da yamma ya fada kuma har zuwa safe kuma babu wani mutum da zai fi shi sai wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi wala yakunu ahadun afdala minhu illa rajulun ja'a bi akthara mimma ja'a bihi mutum ba zai fi shi ba sai wanda ya fiye da ya nashi to kaga ashe ana iya sama da ɗari ɗin tunda har akwai wanda zai iya fifitar sa yayin da ya sama da yadda ya yi kuma rawaito cikin sahabbai wanda suke yin azkar da yawa kamar abu huraira shi kansa yakan yi istighfari sau dubu abu darda an yakan yi sau dubu arba'in ba gwargwadon iyawarka sai dai abinda ya ja hankali na a cikin tambayarka cewa ka yi istighfari dubu don biyan bukata ya kamata mu sani cewa kada mu rika alakanta ibadar mu da wata bukatar mu ka zama mai bautawa Allah ko da yaushe kada ka ce wai bukatar ka ce za ta saka bautawa Allah sai ya zama kamar irin walbani walbaka walhanani walqememe in za ka bani ni ma zan baka in ba za ka bani ba ni ma zan kememe to kaga wannan ba haka ya kamata wa ya mu'amalanci ubangijinsa ba ubangiji kullun cikin baka yake a cikin ni'imarsa kake ta fantamawa ba dare ba rana babu lokacin da za ka wofinta daga ni'imar ubangiji so kaddara cewa kai kana so kai abu kaza amma dan ka cimma bukata kaza ma'ana da za ka cimma wannan bukatar za ka watsar ba haka ya kamata ba sauraka mu zama masu bautar allah iyayenmu ittaqullah haqqa tuqatihi amma kada mu rika ganin za mu rika bauta allah yadda muke da bukata a wajensa tun ya rika sadaka in yana da bukata in ya ga bukata su ta biya daina wani ba haka ya kamata ba ah, sannan tambayarsa ta biyu game da ruwan zamzam ma'u zamzam lima shuri bala hadisi ne tabbatacce ana shan ruwan zamzam domin neman biyan bukata ba a faɗi adadi aka iyakanci adadin shan ba ba a ce sai ya sha kaza ba sannan bukatar ta biya ka dai ta sha tare da halarto wannan niyya a cikin zuciyarka idan wata rashin lafiya ce take ka kana sha da niyyar Allah ya baka lada ya warkar da kai daga wannan cutar ka yi ta sha har lokacin da za ka samu wannan waraka idan Allah ya rubuta maka hakan amma babu wani adadi sannan kuma babu wata addu'a ta musamman da aka ce ita ce ta shan ruwan zanzan ta iyaka dai lokacin da za ka sha ka halarto da bukatar ka koma ka ambace ta ya Allah ina fama da abu kaza ina fama ina fatan ubangiji zaka yaye min sai ka sha wannan ruwan zanzan din amma babu wani lokaci da aka aji ko wani adadi ko kuma wata addu'a ta musamman wannan kuma yake cewa zai iya roƙon Allah da Hausa a cikin sujjadar sallah a'a mun sha faɗa sallah wata ibada ce da aka yi bayanin yadda take tun daga farkon ta har ƙarshen ta kuma annabi ya ce sallo kama ra'aitu ne usalli baka da ikon ka canza wata haia daga cikin wannan haia sai da nassi sai idan nassi ne ya tabbatar da cewa kana da damar ka canza abu kaza to sai ka canza saboda wannan nassin da ka samu amma babu nassi to ba za ka yi wani canji ba saboda bukatar ka kai ku sani shi larabci a gurin musulmi ba wai yare ne zalla ba yare ne da yake haɗe da addininsa sauran yaruka duk da za ka koya yare ne kana iya ka koye shi kana iya ka watsar da shi babu kuma abin da zai cutar da kai addininka ko ka kasa rayuwa a bayan ƙasa amma shi larabci yare ne da yake haɗe da addini ba zai yiwu ba ka yi addinin ba tare da shi ba tun lokacin da ka zo sallah larabci ke yi tun daga ikamarka da larabci ka ke yi ka je wani masallaci ka ji saboda tsabar su sai sun yi yaren su ba za ka ji sun yi kama da hausa ko sun yi kiran ladin ya kiran sallah da hausa akwai sanda a turkiya a lokacin da kamal atatok ya yi wancakali da khilafa ya yi kokari ya mai da kasar turba ta ba ruwanta da addini ya hana kiran sallah da larabci don ya san cewa larabci wani abu ne wanda yana da wato wani ruhi ne wanda yake hura wa mutane ransu na addini saboda haka sai ya ce da harshen turkanci za a rika kiran sallah haka haka haka ya rika matsawa mutane aka rika aka maida masallatai gaba daya da harshen taki ake kiran sallah sai da wani ya yi juyin mulki wanda ake kiran shi mandaris shi ya dawo da larabcin aka koma ana kiran sallah da larabci shi ma suka kama shi suka yi mai ju mulki suka rate shi to idan waɗanda suke so su yaƙi addini ne za su yaƙi shi kansa harshen larabcin don sun san shi ne tsanin ta hanyar za ka fahimci alkur'ani ta hanyar za ka fahimci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyarsa za ka fahimci wagagen littattafai da malamai suka rubuta a ƙarni na biyu uku har zuwa yanzu idan aka yaƙe shi to an san cewa an raba musulmi da madogararsu da tsotsuwarsu ta farko ta addinin musulunci shi yasa ka fahimci larabci yana da muhimmanci yanzu nan cewa kake za ka iya addu'a allah ya ji kan babanka ko dole sai ka yi larabci to yanzu ka kasa koyon dai allah ya ji kan babanka da larabcin da za ka faɗa jada kalma nawa ce duka za ka faɗa allahumma arham abi shi kenan fa ka faɗa allahumma arham walidi shi kenan ko da ka faɗa ta yi amma yanzu kana kokarin a halatta maka ka watsar da larabcin ka kama hausarka shi kuma bai rabe zo halatta masa ya larabancinsa in ya murya zo a halatta masa ya yamurancinsa haka haka sai ga kowa sallarsa ta zama daban shi yasa za mu ga malamai hatta irin allahu akbar da aka shar'anta lokacin da kake intikali daga wani rukuni zuwa wani rukuni a sallah malamai sun yi sabani akan ya halatta ka faɗi wata kalmar da za ta yi kama da wannan duk da akwai wanda suka yi ƙoƙarin su ba da dama amma dai ba su fita da kalmar al'akbar sai dai ce allahu al'akbar wanda shi ma jamhur sun yi watsi da wannan ko allahu al'akbar kaga dai akbar din tana nan illa an kara mata alif da lamni amma ba su yadda ba saboda zai canza wani abin da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da sallah da shi karanta fatiha da wani yare yayin da baka iya ta da larabci ba shi ma ahnaf sun yi kokarin su fito da maganar cewa ana iya karanta da farisanci yaran su kenan yaran abu hanifa rahimahullah kama jumhurin malamai sun yi watsi da wannan kuma ya saba wa sunna ya saba wa sunna saboda ka koyi larabcin da za ka yi addu'ar da shi in baka sani ba ka haƙura in ka gama sallar sai ka yi addu'ar ba ce aka yi dole dole ba ko ka ko ka so a cikin sallah ne za a karba addu'ar ka bari in gama sai ka yi kuma yana da kyau mu haddace addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata addu'ar da za ka yi bata kai wadda annabi ya yi ba domin ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin ya za a yabi Allah ya fi ka sanin abin za a yi Allah ya karba addu'a saboda ka yayin da zai yi addu'a ya koyar da wata addu'a ko a ji shi yana wata addu'a babu shakka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske fiye da wacce za mu mu shirya da kanmu ba wai haramun ne ka shirya addu'ar ka ba amma yi kokari ka haddace addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika yin su a cikin ruku a cikin sujjadar ka in ka ga dama wannan ya tambaya ne game da wani abu da ya ce an tsoro da shi a harkar bol ya faɗi sunansa ko bet niger ko kuma bet predication tawa ko bai bayani ba ya ake yinsa shi dai ya ce caca ce kuma in yi nasiha to bance da shi ba caca ba ce amma kuma yana da kyau ya gaya min ya ake yinsa in na gamsu cacan ce kaga sai in yi nasiha amma yanzu in na yi nasiha na yi nasiha ne akan shi yadda ya kira abin so idan kana son a yi maka fatawa ko a yi maka wani bayani akan abu to ka faɗi ya ake yinsa sai dai in ka san mai yinsa mai maganar ya san shi wani abu ne mashuri amma yanzu cewa kake an fito da shi wani abu sabo kaga abu ne sabo ba lalle mai magana ya san shi ba saboda ka in kana so in yi magana a kansa to ka faɗi yadda ake yinsa in ya so idan har ya tabbata cewa ce to shi kenan sai a yi faɗakarwa akan jama'a su guje shi domin illar da take cikin caca daga za mu tsaya a nan mu shiga karatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم حول جهنم ثم من كل شيعة أيهم أشد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waya kolul insanu kuma mutum yana cewa a ma mitu la sawfa ukhraju hayya yanzu ashe idan na mutu za a dawo da ni da raina awala ya al insanu shin yanzu mutum baya tuna cewa anna khalaqnahu lalle mu muka halicce shi min qablu gabanin haka walam yaku shay'a yayin da bai zama komai ba fa rabbika to haqiqa to to nayi rantsuwa da ubangijinka lanahshurannahum washayatin lalle tabbaci za zamu tattaro su da shaydanu thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya sannan mu halarto su gaban jahannama a duddurkushe thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiya sannan mu tsamo daga kowace kungiya daga kowace kungiya mu tsamo wanda yafi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum hum aula biha siliya sannan kuma lalle mu muka fi sanin wane ne yafi cancantar ya ƙuna da wannan wuta anan nan allah subhanahu wata'ala yana cewa waya kolon insanu mutum yana fada jiya mun faɗi cewa al'insanu a nan kodai ana nufin jam ana nufin annas ana nufin mutane saboda a gaba can allah subhanahu wata'ala ya ce ah, fawar rabbika lanahshurannahum ya nuna cewa al'insan anan mutane ake nufi wato ba mutum ɗaya ba ko kuma ya zama al al'insanu anan mausuf ne an shafe sifarsa an shafe sifarsa mausuf ne da aka shafe sifarsa zama wa ya ƙolul insanul kafiru wato kafiri yana cewa ko kuma ya zama ta'arifin da yake cikin al'insan kalmar al da take cikin al'insan tana nufin ahad kalma ce al'al ce al'ahadiyya wato wani mutum sananne da ake magana a kansa wanda wasu daga cikin malamai sun ce shine ubayy ibn khalaf ko kuma alwalid ibn al-mughira waɗanda waɗannan manya-manyan kafirai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da su to a cikinsu ne ɗaya yake faɗar wannan maganar cewa yanzu in ya mutu za a sake dawo da shi da ransa za a sake komo da shi rayayyensa to shine a nan allah subhanahu wata'ala yake kafa masa hujja akan yiwuwar dawo da shi bayan mutuwarsa shine halittarsa ta farko da allah ya yi tun da har Allah ya halicce shi ba tare da akwai shi ba lam ku shai'a bai zama komai ba to kuwa fi komai sauki Allah ya dawo da shi bayan ya zama komai da bai zama komai ba aka yi shi daga babu aka yi shi to kaga yanzu akwai shi a yi shi daga akwai ya fi a akan a yi shi daga babu to kuma Allah ya yi shi daga babu shi yasa cewa lam ku shai'a Allah cewa huwa lazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake farar halitta kuma ya dawo ya sake ta ya dawo da ita kuma wannan shi yafi sauki a gare shi Allah ya kafa masa hujja da halittarsa ta farko kamar yadda ya ce walaqad alimtumun nash'ata al-ula falawla tadhakkarun a ce ba ku san halittar farko ba me ya hana ba za ku azantu ba a wani gurin Allah subhanahu wataala ya ce awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي, وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Allah ce awalam yaral insan yanzu mutum baya ganin cewa mu muka halicce shi daga digon maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai gashi mai husuma da bayyana husumarsa wato mai jayayya kuma yana bayyana jayayyarsa a fili wa daraba lana masalan kuma ya buga mana misali wa siya khalqa ya manta halittarsa ta farko da Allah ya yi shi daga babu wa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim yayin da yake cewa wane ne zai raya kasusuwa alhalin sun zama diddigaggu qul ka gaya masa yuhyiha allazi ansha'a awwala marra wanda ya kagi halittarta daga farko a farko shine zai iya dawo da ita ya raya wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi wato masanin dukkan halitta ne al-imam al-bukhari a cikin sahihul littafin sa ya fitar da hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya qulu Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa kadhabani ibnu adam wa lam yakul lahu an yukazzibani kadhabani ibnu adam wa lam yakul lahu an yukazzibani wa ibnu adam wa lam yakul lahu an yu'ziyani amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani awwala kama bada'ani wa laysa awwala khalqin bi ahwana alayhi min akhirih wa amma adhahu iyaya fa qawluhu inna li waladan wa ana al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan annabi sallallahu ya ruwaito daga Allah Allah yana cewa kazzaban ibnu adam dan adam ya karyata ni walam yakul lahu an yukazzibani kuma bai dace ba dan adam ya karyata ni wa adhan ibnu adam kuma dan adam ya cutar da ni walam yakul lahu an an yu'ziyani bai kuma dace gare shi ya cutar da ni ba sai Allah ya fassara karyatawar ce amma takzibuhu iyaya karyatawar da ya mun kuwa fa qawluhu ita ce fadarsa lan ni kama bada'a ni. Ya ce, Allah ba zai dawo da ni ba kamar yadda ya faru halittata wannan karyata Allah ne Allah ya halicce shi da babu shi yanzu kuma yana cewa Allah ba zai dawo da shi ba Allah ce dan adam yana ƙaryata ni anan Allah ce walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayhi min akhirih wato farkon halitta farkon yin halitta ba ta zama mafi sauki gare shi ba daga ta wato ya sake yin ta maimaita ta farkonta shine abin in akwai abu mai wahala ko wanda zai fi wahala zai a gurin Allah shine shine farkon to kuma bai zama mai wahala a gurinsa ba to ya za a yi kuma sake dawo da shi ya zama mai wahala a gunsa cewa amma azahu iyaya amma cutar da ni da yake yi fa qawluhu inna li waladan da yake cewa ina da da dan adam yake cewa ina da da wa ana al'ahad alhalin ni ɗaya ne tilo a samad abin nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani wanda yake tamka da shi sannan Allah subhanahu wataala ya ce fa wa rabbika Allah yake zazana su da tsoratar da su ce fa wa rabbika na rantsi da ubangijinka la nahshurannahum wash shayatin lalle tabbas sai mun tattaro su tare da shaydanu a nan allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da zatinsa bayan ya kafa hujjar cewa zai iya dawo da shi sai kuma ya rantsuwa da zatinsa cewa dole ne allah zai tattaro su ya tashe su wa shayatinahum su da shaidaninsu allah zai tattaro su da shu da shaidaninsu waɗanda suke bautawa ba allah ba a nan an yi atsafin shaidanu a kan lamirin da yake komawa ga mushrikai ce fawa rabbika lanahshurannahum wannan zamirin hom yana komawa zuwa ga mushrikai waɗanda suke karya ta Allah suke cewa Allah ba zai tashi mutum ba bayan mutuwarsa sai Allah ya yi haɗafin shaidanu wace washe yatsina a kan wannan lamiri wato wani dan a wato nuna wulaƙantuwarsu da ƙasƙantuwarsu ta yadda Allah subhanahu wata'ala zai tattaro su tare da mafi ƙasƙancin jinsi mafi ɓarnar jinsi su ne shaidanu sannan kuma a yi nuni zuwa ga cewa shaidanu din nan su suka jawo su suka ja su suka sabbaba musu shiga cikin irin wannan halaka har suke karyata tashi bayan mutuwa to shaidanun da suka jefa su cikin wannan halaka tare Allah zai tashe su gaba daya kuma a nuna muku cewa a musu ishara da cewa makomar shaidanun na ita ce makomar su. wanda kuma kowa ya san cewa makomar shaidanu ita ce wutar jahannama ita ce azabar Allah to tunda har tare za a tashe su wannan yana nuna cewa makoma ɗaya za su koma shine za su kasance wutar jahannama ce makomarsu a ce sun bala na nuhdirannahum haula jahannama jisiya sannan lalle tabbas sai mun kawo su gaban jahannama a gurfani a durkushe sun durkusa durkuso na kaskanci durkuso na wulakanci na tozarta a gaban jahannama wanda ya sha bamban da durkuso da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul jasiya wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha wancan durkuso da Allah ya faɗa a cikin suratul jasiya inda yace zaka ga kowace al'umma ana a wato jasiya zaka same ta a durkushe wannan durkuso ne na kaskantar da kai gaban Allah na khudu'i lillah wannan kuma durkuso ne a gaban jahannama na ƙaskanci da wulakanci saboda akwai bambanci tsakanin wancan durkuso da kuma wannan durkuso da Allah ya ambata nan shi yasa mujahid da qatada aka ruwaito suna cewa annahum li shiddati ma hum alaihi la yaqdiruna ala alqiyam saboda tsanani da wahala da musibar da kafirai suke ciki za su zama ba ma sa iya miƙewa da kafafuwansu ba za su iya tashi tsaye ba sannan Allah ya sake cewa sun malanan zi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman itiya sannan daga kowace kungiya za mu fitar da wanda ya fi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama daga cikinsu wato wannan ya kuma fi wato waccan barazanar ta farko razanarwa ta farko fa rabbika lanahshurannahum razanarwa ta biyu thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya razanarwa ta uku thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya wannan razanarwa ta uku cewa daga kuma kowace kungiya kowace jama'a za a fitar da wanda ya fi tsananin wato tsaurin kai da taurin kai ga Allah mai rahama ya fi zama abin tsoratarwa sama da waɗancan domin a nan ware su ne don kowa a jefa cikin jihannama inda ya fi dacewa da shi saboda idan suka zo gaban Allah subhanahu wata'ala aka halarto su to ba ba ba ba guri ɗaya za a jefa su a cikin jahannama ba saboda kowa akwai gwargwadon yadda ya kai ga zurfafawa cikin kafircinsa wani ya fi zurfi a cikin kafircinsa wani shi ya ja wasu cikin wannan kafirci ka wutar da za a jefa kowanne daban take da uwansa to tunda har an zo gurin warewa to an zo kuma gurin da yafi ko ina tsanani can an kawo su gaban jahannama nan kuma jefa su za a yi cikin wutar jahannama shi yasa aka shiga ware su domin a abin nan an yi amfani da kalmar shi'a saboda kalmar shi'a galibi a cikin alkur'ani mafi yawancin gurare da Allah ya amfani da kalmar shi'a zaka ga ba guri ne na yabo ba guri ne na suka na ɓaci wanda shine galibin abin da ya fi yawa a cikin alkur'ani kamar inda lazina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shai. waɗanda suka yi wa addininsu a yaga suka kacalcala addininsu suka zama ƙungiya-ƙungiya suka zama shi'a-shi'a ce lasta min fi shai ba ruwanka da su kaga nan ba yabo ba bai wahila hunwa wa na ma huna kama fo'ila bi shiya'ihim min qabl bi ashya'ihim kaga a nan ba yabo ba ne wato an hana musu abin da suke sha'awa kamar yadda aka yi da wasu makamantansu gabanin haka innahum kanu fi shakkin murib haka nan a eh, kissar annabi Musa alaihi salam eh, fa wajada fiha rajulan yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi za ga shi'ar annabi Musa ana ana nufin wannan ba Isra'ili aka kirawo shi shi'ar annabi Musa amma ya zama mutumin kirki bai zama mutumin kirki ba saboda lokacin da annabi musa a.s. ya taimaka masa har ya kai wajen taimakonsa ya kisan kai to bayan sun sake haduwa sai bayan sake fito sai ya sake haduwa da shi ah, fakaraja ah, mene ne fa'idan lazi lazisan sarahu bil'amsi ya sassariku kala lahu musa innaka lagawiyun mubin kaga karshe ya koma gawiyun mubin ya zama wato halakakki kuma wanda halakarsa ta bayyana ya bayyana halakarsa to kaga wannan kalmar shi min shi'ati anan ma bata zama bata zama abin kirki ba ruwanci za ka ga yawanci kalmar shi'a alkur'ani ta zo da irin wannan ma'ana inda ta zo da abu mai kyau shine wa inda min shi'atihi da ibrahim sauraka kalmar shi'a yawanci tana zuwa da irin wannan ma'ana shi yasa anan ta zo da wannan ma'ana sun madanin zai annamin kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya sannan daga kowace kungiya zamu fitar da wanda yafi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama daga cikin su. wanda yafi kowa kafirci daga cikinsu za mu fito da shi daga cikin kowace kungiya ko wadanda masu addini mu ware shi domin ya zan azabarsa ta fi ta sauran wannan tsoratarwa ne Allah yake wa shugabannin kafirci na maka a wancan lokaci da kuma shugabannin kafirci na kowane lokaci cewa a ranar gobe kiyama idan aka zo to za a fara ware su su za a fara warewa aka fara ware su da zamana su za a saka a gaba sannan mabiyansu su biyo bayansu za ka sai shugabannin bata sai sun fara shiga azaba sannan a kawo mabiyansu su shiga daga baya kamar yadda a nan duniya suke bin su a baya hakanan nan a in aka zo azabtarwa za a sako su a baya game da Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah wato kan fir'auna yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sa al-wirdul mawrud to eh, fir'auna zai wuce gaba yana jagorantar mutanen sa ranar gobe kiyama zuwa wuta saboda mai saboda shi ya jagorance su a nan duniya ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad komai yana yi suna yi ne bisa shawararsa bisa ra'ayinsa to haka nan alkiyama zai wuce gaba wajen ya jagorance su zuwa wuta ibn mas'ud yana cewa yuhbasu al'awwalu alal akhir hatta idza takamalat al'idda atahum jami'an thumma bada'a bil akabir fal akabir jurman wa huwa annamin thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman itiya abdullahi dan mas'ud ya ce za a ƙare na farko har a tara su gaba daya har zuwa na ƙarshe idan adadinsu ya cika sannan sai a zo da su gaba ɗaya sai a fara da manyansu sannan mabiyinsa wato aka fara da shugaba sannan mataimaki sannan watakila a je sakatare sannan a je pro haka dai a yi ta tafiya kowanne ya zama ya rike matsayinsa a can wajen shiga jihar nama kamar yadda ya rike matsayinsa a nan a duniya ya ce wannan shi ma'anar faɗar allah sun malanin zai annamin kulle shi'atin ayyuhun ashaddu alar rahmanu ya ciya kuma wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wata'ala da yace qalat khuluf ah, qalat khulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban da'fan min an-nar qala likulli da'f walakin la ta'lamun Allah subhanahu wata'ala yace قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وشقوتا cikin al'ummomin da suka gabace ku na aljanu da mutane kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha lokacin da kowace tawaga ta shiga sai ta la'anci tawagar da ta iske a ciki hatta idan kufi fiha jami'an har sai sun gama haduwa ciki wato kowace tawaga ta shiga za ta iske shugabannin a ciki sai ta shiga la'antarsu Allah ce sai sun gama haduwa qalat ukhrahum liulahum sai wanda suka shigo daga karshe su ne mabiyan za su faɗa waɗanda suka iske a cikin wutar su ne shugabannin ce ha'ula ya na su ce waɗannan waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban min du'fan min nar Allah ka ba kai ba su azaba ninkin baninkin ta wuta Allah ce li kullin zai kowa za a dinka masa gwargwadon aikinsa walakin la ta'lamu sai dai ba ku sani bane saboda kaga shugabanni su suke fara shiga in sun shiga sannan a kawo mabiya to shine ma'anar thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya za a ware su domin a fitar da wanda yafi tsaurin kai daga cikin su daga nan kuma sai a sa shi gaba ya wuce ya jagoranci wannan al'umma da ya batar to bayan an shigar da su bayan an ware su din da farko za a jefa su cikin jahannama an ware tsagera wanda yafi kowa tsageranci da bata a cikin kowace kungiya cikin kowane wato addinin bata addinin da yake addini na bata an ware wanda su ne shugabanni to waɗannan da aka ware kowa zai rika ganin kamar wane ya fi kamata ya fara shiga kuma a cikinsu su ma a cikinsu watakila akwai wanda yake gaba to sai Allah ya nuna musu cewa sai Allah ya nuna musu cewa a'a shi Allah shi ya san kuma waye zai fi kuna daga cikinsu kuma thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya sannan mu muka fi su sanin wane ne yafi cancantar kuna daga cikin su wato kunarsa ta fi ta dan uwansa ko kuma zai fi azabtuwa sama da dan uwansa akwai waɗanda za a sa su dawwama har abada a cikin wutar akwai waɗanda za a sa kuma a ninninka musu azaba a cikin wutar akwai waɗanda watakila laifinsu bai kai ga kafirci ba bayan an ninninka musu azabar su gwargwadon laifukan da suka yi sannan a fito da su wannan allah ce dubu muka san wannan ku ba za ku san wannan ba amma dai likullin kullin walakin la ta'lamun kowa za a ninka masa ku ne ba ku sani ba sai Allah ya ce wa in minkum illa waliduha كان على ربك حتما مقضيا sannan Allah ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin kuface ya shige ta wato wuta kana ala bika hatman maqdiya wannan ya zan wato abu ne da yake na wajibi da Allah ya riga ya zartar ga kansa sun ba nunajjin lazina taƙau sannan mu tserar da wanda suka yi taƙawa wa nazarin zalimi na fiya jisiya mu bar azzalimai a cikinta jisiyan a ne a durkushe wannan aya malamai sun yi saɓani wajen fassararta a ciki dai allah yana cewa wa in minkum illa duha babu wani cikin kuface ya shige ta an yi amfani da kalmar alwurut illa duha. to wani alwurud din menene ma'anarta shin yana nufin shiga ne kamar yadda mutum zai shiga gidansa ko zai shiga gari ko kuma me ake nufi da a anan wasu daga cikin malamai suka ce alwurud anan ana nufin ƙetare siradi an san siradi za a dora shi akan akan jahannama ne kamar yadda ake dora gada akan dam ko akan wani ruwa mai wucewa ya zo ya wuce ta sama kasansa ruwa samansa kuma gada ce to wasu suka ce wannan wucewa akan siradi din ita ake magana anan cewa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face ya wuce ta kan wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukunci ne na wato tabbatacce zartacce ga ubangijinka saboda haka kowa sai ya bi ta kan siradi to amma daga baya sun manu najjin lazina taqaw sai mu kubutar da waɗanda mu tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah su samu su haye siradi kowa gwargwadon aikinsa wa nazaru zalimina fiha jithiya mubar azzalimai su kuma su faffada a ciki a duddurkushe wasu suka ce wannan shine ma'anar ayar tana nufin ƙetare siraɗi babu wani cikin halitta mutum ko aljan face sai ya bi ta kan siraɗi siraɗin nan kuma akan jahannama yake imam muslim ya fitar da hadisin abu zubair an jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda an tambaye shi anil wurud an tambaye shi game da wannan aya wa in minkum illa wariduha menene wariduha din to sai Jabir dan Abdullah sai yake cewa za a zo da mu ranar gobe kiyama akan wani tudu mu zama mu ne a saman kowa yana nufin musulmi muminai cikin wannan al'umma ya zama su ne sama kowa ga sauranan duk a kasan su fato da mu bi authaniha kowace al'umma a kirawo ta da gunkinta masu bautar abu kaza ku taho ana faɗar gunkin su kuma suna biyo wannan gunki haka za a yi wa na ta ta'budu da abinda suke bautawa al-awwal haka awwal haka ai tai ɗaya bayan ɗaya Jabir yace thumma na rabbuna ba da zalika sannan ubangijin mu zo mana bayan wannan bayan an gama kiran kowace al'umma da gunkin da take bautawa da sunan abin da take bautawa sai ubangijin mu yazo mana sai yace matan matan zuruna me kuke jira ne fa yaquluna nanzuru rabbana muna jiran muna jiran ganin ubangijinmu ne tunda kowace al'umma an kirawo ta da sunan abin bautar ta muma muna jiran abin bautar mu ne faya yaqulu sai Allah ya ce ana rabbukum aini ne abin bautar ku fa yaquluna sai su ce hatta nanzura ilaika sai in mun ganka zamu yadda kai ne fa jalla lahum yadhhak sai Allah ya bayyana gare su yana dariya qala fayantaliqu bihim fayattabi'unahu sai su sai ya ja su gaba su bi shi wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqan kana aw mu'minan kana aw munafiqan nura sai kowa daga cikin su a bashi haske sawa'un mu'mini ne ko munafiki ne cikin wannan al'umma sai a bashi sai a basu haske thumma yattabi'unahu sannan sai su ci gaba da bin sa yace wa ala jisri jahannama kalalib wa hasak akan gadar jahannama kuma wato ga gada nan akan jahannama gadar kuma akan ta akwai ƙugiyoyi da kuma bishiyoyi masu ƙayar gaske ta huzu man sha Allah waɗannan ƙugiyoyi da waɗannan ƙayoyi suna kama wanda Allah ya ga dama su kama sun ba yutfa unurul munafiqin sai kuma a kashe hasken munafikai sai su gansu su cikin duhu mutum yana tafiya akan wani abu mai zamiya wato mai santsi doro mai santsi kuma ga shi da duhu kaga sai yadda hali ya yi babu maganar ya tafi a miƙe saboda haka zai iya fadawa ciki sai allah janye hasken munafukai ya bar hasken muminai sun bayan jul muminu na muminai su kuma su tsira fatanju awwalu zumra awwalu zumratin wujuhuhum kal qamari badr yace farkon wato tawaga za su tsira fuskokin su na haske kamar wata daren goma sha hudu sab'una alfan tun dubu saba'in daga cikinsu layu hasabun ko hisabi ba za a yi musu ba sun ballazi na yaru sannan sai masu biyarsu su kuma ka abuwa na jumin fi sama su kuma su zo da haskensu kamar mafi hasken tauraro a sama sun maka zalika hakanan dai kowa zai zo da gwargwadon haskensa ana ta samun raguwa ana ta samun raguwa sun mata hillu shafa'a sannan kuma bayan an gama sai kuma shafa'a tabbata ita kuma wa ya shafa'una hatta ya kuruja minan nari man kala la ilaha illallah wa kana fi kalbihi minal khairi ma ya zinu sha'ira sannan sai a ci gaba da ceton muminai daga cikin wutar jahannama waɗanda laifinsu ya ja suka fada wutar jahannama har sai an fitar da wanda yake cewa la ilaha illallah wanda ya mutu da tauhidi da kalmar shahada wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira a cikin zuciyarsa abinda ke cikin zuciyarsa na alkhairi bai fi awan wato nauyin kwayar sha'ira ta alkama ɗaya ba fa yaj'alu fa yuj'aluna bi fina'i jahannam bi fina'i jahannam sai a sanya su a gaban kofar aljanna aje su a kofar gidan aljanna an fito da su daga jahannama sai aje su a kofar a kofar shiga aljanna yarshuna alaihimul ma yarshuna alaihimul ma mu'minai yan aljanna za su ta zuba mu waɗannan da aka fito da su daga jahannama ruwa hatta yambutu nabata shay'i fi sayl har sai sun tsuro wato kamar yanda tsuro yake fitowa daga makwararar ruwa da gurin da ruwa yake gudu yake kwarara to za ka ga tsirrai sun fito haka za su fito su ma za ya zahabu ku kowanne ƙunar jikinsa ta bace. sun ba yas'alu hatta tuj'ala lahu dunya wa asharatu amsalha ma'aha sannan ya ta roƙon Allah bayan an shigo da shi aljanna ya ta roƙon Allah ƙari har a bashi kwatankwacin duniya aljanna sa ta zan kwatankwacin duniya da goma kamarta wato kamar kwatankwacin duniya goma wanda shi ne mafi wato ɗan ƙaramin mai rabo a gidan aljanna kenan wanda aljanna sa za ta zama kamar kamar duniyar nan tamu goma shi ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna shi ne wanda zai iske rabansa na ƙarshe kenan bayan kowa ya ɗauka to kaga ko kamar bauchi aka ce za a baka gidan aljanna a yi <laughs> bari aka ce za a baka duniyar gaba ɗaya to kaga wannan hadisi na jabir an tambaye shi game da wurud hadisi ne mawqufi a hukuncin hukuncin rafi'i ne an tambaye shi an tambaye shi da Allah ce wa in minkum illa wariduha to sai ya fassara al din da ketare siradi kaga kamar shi ya fassara ayar da cewa ketare siradi ake nufi ibnu jarir at-tabari a cikin littafinsa ya rawaito ruwaya ingantacciya daga abdullahi dan mas'ud game da wannan ayar wa in minkum illa wariduha abdullahi dan mas'ud shi ma ya fassara ta da cewa as-siratu ala jahannam mithlu hadd as-sayfi wato wata wani siradi ne akan jahannama hanya ce akan jahannama amma kamar eh, kaifin takobi take fatamurru tabaqatul ula tawagar farko za su wuce kalbar kamar kamar walqiya haka za su wuce wasaniya karrihi tawaga ta biyu kamar iska wasalisa ka ajwadil khaili tawaga ta uku kamar mafi gudun dawakai sannan kuma warrabi'a tawaga ta hudu kuma ka ajwadil baha'im kamar mafi gudun dabbobi summa yamurruna wal mala'ikatu yaquluna allahumma sallim sallim su wuce ta kan gadan nan mala'iku na cewa da su Allah ka kubutar Allah ka kubutar wannan yana da shawahid da yawa a cikin sahihaini a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Abu Huraira da waninsu daga cikin sahabbai hakanan a cikin tabi'ai akwai qatada da ma'mar haka suka fassara ita ayar wa ibnkum illa wariduha sun fassara ta suma da da abin nan qatada ya fassara ta da da cewa ana nufin ketare siradi hakanan abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi ma haka ya fassara ta kamar yadda ya zo cikin tabari ya ce wurudul muslimina al-murur ala al-jisr bayna dhahrayha wa wurudul mushrikina an yadkhuluha ce wurudin da ake nufi shigar musulmi da ake nufi a cikin wannan aya ana nufin su wuce ta kan gadon wato gadar da take kanta su kuma mushrikai abinda ake nufi su shige cikinta wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu wasu suka ce a ana nufin kusantar ta da tsinkayenta amma ba shiga cikinta ba kamar yadda Allah ya ce walamma warada ma a madyana a kisar annabi Musa walamma warada ma a madyana kaga ba ana nufin ya shiga cikin ruwan ba amma ya tsinkawo ruwan madyana wato ya matso kusa da inda yake shi yasa ya ga wannan yan mata guda biyu kuma ya ga sauran mutane suna suna jin ruwa daga wannan rijiya sauraka kalmar warada anan kaga ba tana nufin shiga ciki ba tana nufin ka matso kusa da abu ka zan kana tsinkayarsa haka wannan ayan ma haka take nufi cewa wa yin minkum illa ha kowa sai ya matso kusa dab da wutar jahannama ya tsinkaye ta suka ce kamar yadda Allah ce wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam sar annabi yusuf alaihi salam suke cewa ja'at sayyara sai matafiya suka zo fa arsalu waridahum sai suka aika mai tsinkayo musu mai zai wanda zai duba musu ruwa kaga waridahum shi da wanda zai je ya leko musu ina za a samu ruwa ya zo ya ga inda rijiyar take fa'adla dalwahu ya jefa gugarsa suka ce to warid a nan kaga ba ana nufin mai shiga ba ana nufin wanda zai tafi dubo abu ya tsinkayo inda yake suka ce a laraba suna cewa tilkafi da tulbalat sai tilkafi da tulbalat ba suna nufin sun shiga gari ba yayin da suka <clears throat> matso kusa da gari to ana iya fadar wannan ko da ko ba su shiga cikin garin ba don haka suka ce wannan ayar abin da take nufi kenan <coughs> sannan kuma kauli na uku shine wasu da suke cewa abinda ake nufi da minkum illa duha ana nufin kowa zai ɗanɗani ita wuta ɗin amma ka san mumine daga ciki shine zazzabin da suke yi abin nan a ciki anan duniya zafin da suke samu a nan duniya zafin da suke samu a duniya lokacin da ake tsananin zafi kamar irin yanzu ɗin nan to wannan zafin shine ka san muminai saboda annabi ya ce alhumma min faihi jahannam fa abriduha bil ma zazzabi yana daga cikin numfashin ah, abinan numfasawar ah, jahannama don haka ku sanyaye wannan zazzabi da ruwa suka ce to zazzabin da mumini yake yi da zafin da yake ji shine ka kasansa na wannan wutar jahannama amma ba ana nufin za a shige ta a ranar gobe kiyama ba to sun ce waccan shiga ba ita ake nufi ba saboda Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna wadanda mafi kyan kalma ta rigaye wato mafi kan kalma ita ce kalmar shigar su aljanna cewa su yan aljanna ne ta riga ta tabbata a gansu ula'ika an hamu ba'adun su wadanda ake nisantar da su ne daga wuta ba za su shige ta ba kaga kenan ashe ana nufin wa mumine ba za su shiga wuta ba suka ce to kaga ba za a fassara wannan ayar da cewa tana nufin kowa zai shiga wuta ba to kauli na hudu shine wanda suka ce ana nufin shigar wuta din amma Allah subhanahu wataala zai kare muminai masu tsoron Allah daga zafinta da wata su shiga ta su fita lafiya ba tare da ta kone su ba kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam aka jefa shi wuta ya fito daga wutar lafiya lau ta kasance bardan wa salaman alaihi to su ma haka za ta kasance don haka shigar ake nufi ba wani abu ba wanda wannan shine kauli na hudu kuma shi za mu yi bayanin sa a karatunmu na gaba insha Allah kuma sannan wannan kauli shine kauli rajihi kamar yadda za mu yi bayani a gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh